Allahu akbar abin da suka jima suna roƙon Allah ya ba su ita da uziyar gashi yau Allah ya karba addu'ar su a lokacin da shi uziyar din baya nan Allah sarki rayuwa kenan masu saurare na idan ba ku manta ba anan maka dagata sai kuma a daura kai tsaye ina mai da daba gwagware na ji na shiru da kuka yi marance har yanzu bata dauke ba sai a hankali shi yasa ba kwa samun ci gaban labarin akan lokaci amma insha Allah da zaran na warware da ku rinka samu a kan kare sannan kuma please na ga like ɗinku ya yi kaɗan a dage da like please sannan ba ku hayin comment comment like ku shi ke kara mana karfin gwiwa kun ga koda ina muran zan yi kokarin yi saboda comment naku amma ba ku hayi kuma shige cikin labaran kai tsaye ina fatan kuma sabbin zuwa channel ɗin nan sun danna mana subscribe kana sun danna alamar ƙararrawar sanarwa don samun update da zarar mun daura a ɓangaren su hajiya Adamu kuwa ba su koma south korea ba a nan suka ci gaba da zama saboda halin da ake ciki na batan 'ya'yansu kullum cikin zillimi suke a kwana a tashi yau wata ɗaya cif da batan su tajuddin a lokacin kowa ya fara sarewa tuni 'yan sanda sun sallami su baba mai gadi makullin gidajensu yana a hannun jami'an cid sun riƙe su har zuwa lokacin da za su kammala bincikensu tun uncle abdullahi yana ɓoye wa mutanen buzaye game da batansu tajo har ya yanke shawarar zuwa Botsaye don ya sanar da su halin da ake ciki. A ranar da suka shirya tafiya tare da Hajiya Adama, suka bi jirgin Asibahi zuwa Katsina State. A hotel suka sauka a washe gari suka wuce zuwa Botsaye. Lokacin da suka isa garin da safe, a kofar gidan su Malam Zahiru suka riski mutane zazzaune saman tabarma. Nan fa hankalin su ya tashi. Sun zo da mummunan labari sun riski labarin da ya fi nasu daga hankali. Mutanen da suka samu a kofar gidan yan zaman makoki ne Allah ya yi ma iyayen Tajuddin rasuwa su duka biyun Malam Zahiru ne ya fara rasuwa sakamakon hatsarin da ya yi yana cikin tafiya a gefen titi ya dawo daga gona za shi gida wata mota kirar dab ta biyo ta titin da gudun gaske kai tsaye ta bi ta kanshi. ashe birkin motar ne ya samu matsala duk yadda direban da ke tuka ta ya so ya yi kontrolin din abin ya ci tira Ga gabaki ɗayansu suka mutu a wannan lokacin tunda labarin mutuwar shi ta riski ya hana su mahaifiyar tajuddin ta ji mummunar mutuwar da mijinta ya yi nan take zuciyarta ta buga ko shurawa ba ta yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abdullahi ya ji mutuwar ɗan uwansa duk yanda ya so ya jure hakan ya faskara tamkar karamin yaro aka yi rinka kuka mutane suna lallashinsa hajiya adamu saboda tsabar kidima har su ma sai da ta yi ciwo gadan-gadan ya taso mata a nan gidan dije suka zauna mahaifiyarsu ungul abdullahi ita kanta dije bata san inda kanta yake ba tun bayan rasuwar malam zahiru ta kama da ciwon paralyze laraba kanwar yahana su ce ke jinyar da wasu daga cikin yan uwansu na nan buzayen kafin barin su uncle abdullahi buzaye ita ma dije allah ya yi mata rasuwa wa iyasu billahi babu wanda bai tausaya ma uncle abdullahi ba lokaci ɗaya ya rasa 'ya'yansa ya rasa yayan shi da suka ya rasa ƴaƴan shi da suka bace ya rasa yayan shi da matarsa yanzu kuma yayi babban rashi na mahaifiyarsa da yace lamarin dai babu daɗin ji kusan wata ɗaya suka yi abuzaye kafin suka tattara ya nasu ya nasu suka koma Jos zaman kasar baki ɗaya gagare su babu wani labari mai daɗi a ƙarshe suka tattara suka koma South Korea cike da zillumin me zai biyo baya don sun yi magana da Ipo ya yi musu alkawarin duk halin da ake ciki game da binciken su taj zai kira su a waya ya sanar da su shi ma alhaji ubaidu sun kare magana da jami'an da ke bincike a kan kes ɗin su tajuddin sun yi mishi alkawarin za su yi iyakar bakin kokarin su wani wajen binciken ainihin abin da ya faru da su kuma za su binciko su a duk inda suke muddin suna a doron duniyar nan kuma duk halin da ake ciki za su rinka tuntuɓar sa akai-akai Allah sarki wannan kenan a bangaren Anila kuwa kuma ya hargitse mata baiwar Allah ga rashin da ta yi ga kuma laulayin ciki da take fama da shi kullum cikin yin kuka take tsananin tausayin ta ya kama sa'abi kowa lallashinta yake yi akan ta yi hakuri ta bar ma Allah komai tun daga wannan lokacin ta hana idanun idanunta bacci takan tashi tsakar dare ta yi nafilfilo duk san duk dan saboda su Angel idan ta fara nafilfilo har sai kafafunta sun fara yi mata zugi tukunna take dagatawa, idan ka ga anila ta yi bacci to da rana ne domin kuwa ta mai da dare lokacin yin ibadarta kullum rana ta Allah sai ta yi musu sadaka bayan haka ta yi magana da abi akan a nemo manyan malamai su taya su da addu'a kuma a yi musu sauka ba tare da ɓata lokaci ba a biya aiwatar da duk wani abu da anila ta bashi shawara a kai 'yan sanda sun dage sun zage damtse wurin yin bincike yayin da malamai suka ba da himma wurin taya su addu'a da kuma yi musu sauka haka zalika su anila sun taka rawa wurin yi musu addu'a da sadaka akan Allah ya bayyanar da su wannan kenan shin ya rayuwar Angel ta kare a cikin ruwa da mahaifinta ya jefa ta ta rayu ko ta mutu bayan wasu 'yan kwanaki da tajutin ya jefa ta a cikin ruwa hadari ne ya haɗo baki kiran a sararin samaniya kafin wani lokaci yayyafi ya soma sauka a doron kasa daji ne mai manya-manyan bishiyu da tsirrai kowane ganye ka kalla ya yi kore shar da shi gwanin ban sha'awa musamman ma ciyayin da ke cikin dajin masu tsayi da cikowa a daidai wannan lokacin garken shanu suka shigo cikin dajin akalla sun kai talatin da biyar suna tafe suna cin ciyawa wucewar su ke da wuya cikin dajin wata kyakkyawar bafulatanar daji faratas jawar da ita sun yi cikin kayansu na al'ada ta bayyana hannunta rike da sanda siririya ce ba ta da kiba ko miskala zarratan ga ta doguwa sambal amma akwai dukiyar fulani cike tab da kirjinta ga yalwataccen gashin kai da ke gare ta mai tsayin gaske an yi mata kitsan ba, wanda ya sha ado da duwatsu mutsiyoyin gashin sun sauka har tsakiyar bayanta ga wasu da suka zubo ta gefe da gefe na fuskar ta tabarakallah ahsanul kalikin wasu daradaran idanuwa gare ta farare kal kamar fatar farin cikin kwai launin idan nata brown colony ne tana da kwarin ido sosai ga ziraziran eyelashes gerarta tamkar an zana ta saboda tsaruwarta ga wani dogon hanci da Allah ya yi mata siririn labanta jawar da su akwai kwalliyar ɗige-ɗige a saman fuskarta har goshinta wayanta na sanye da sarkoki haka hannunta ma akwai awarwaro tana da hujin hanci mai shegen kyau idan ta yi dariya kuwa wayo Allah madaran kyau kai ka ce gonar auduga ce saboda kyan fararen hakoranta masu tsari wani kyarin kyan wani karin kyan ga dimple gare ta guda biyu wanda ko magana take yi sai sun loba akalla ba za ta wuce shekara goma sha shida ba tafiya take yi a bayan shanayen tana kora su da sandar hannunta wani lokacin harawa take yi tana jujjuya jikinta da alama ba karamin daɗin yanayin gare yanayin garin take ji ba ko kusa bata jin sanyi burinta a ruwan sama burinta ruwan sama ya sauka sosai don ta yi rawa a cikinsa kamar yadda ta saba fararen kafafuwanta na sanye cikin takalma cikin harshen fullanci ta soma raira waka tana cikin yin waka ruwan sama ya soma sauka tamkar da bakin kwarya wani irin farin ciki ne ya lullube ta cikin harshen fullanci ta ce ni din jinin nasara ce mai nema mai samu mai nasara mai sa'a daga yin magana gashi ruwa ya sauka hu hu hu sai ni da nejo rawa ta shiga yi a cikin ruwan yayin da shayinta suka dukufa cikin dajin suna kiwo juyi ta ranka tana karkada kugu ruwan saman duk ya jiga jikinta sharkaf sun manne mata yan rigar jikinta ba ta rufe cibinta ba sai ɗan zanen da ta ɗaura. kallabin kuma ta ci damara da shi tana cikin yin rawar nan cikin rashin sa'a ta ɗaura kafar ta saman wani dutse da ke a bakin ramin da wannan tafkeken ruwan yake ka baki ɗaya dutsen ya jirkice agigice ta fasa uwar kara duk yadda ta so ta hana kanta fadawa cikin ramin amma hakan ya faskara domin kuwa gabaki daya ta rubza cikin ramin tsolo ta nutse cikin ruwan cikin sekwanni ta fito da kanta daga cikin ruwan tana faman haki kamar wanda ta sha gudu gabaki ɗaya gangar jikinta tana a cikin ruwan iya kafaɗarta ya tsaya idanunta sun yi luhu-luhu da su ‘yan hanjin cikinta sun kaɗa hankalinta ya dugunzuma ba ruwan bane damuwarta don tun tana ‘yar karama babbanta ya koya mata ruwa babban damuwar ta shine ta ya za a yi ta fito daga cikin ramin rushewa ta yi da kuka cikin harshen fullanci ta soma kiraye kirayen sunayen yan uwanta don su kawo mata ɗauki waro wuro adda nanne ba wuro wayyo inna Allah na wayyo Allah na babu wani a kusa da zai kawo min ɗauki tana cikin wannan yanayin shanayenta suka leko cikin ramin kamar sun ji abin da take cewa sun kewaye ramin suna ta kuka nuna su ta yi da yatsan hannunta ban ga amfanin ku ba ciyawa kaɗai kuka iya ci cike da takaici ta yi maganar tana cikin sambatin nan aka watsa tsawa mai sautin gaske a gigice ta nutsar da kanta cikin ruwan don ba karamin tsorata ta ta don ba karamin tsorata ta yi ba sosai ruwan saman ke labka da karfinsa lokacin da danejo ta nutse kanta cikin ruwan a tsorace sakamakon tsawar da aka watsa ba zato ba tsammani da suka sauka akan kyakkyawar yarinyar da ke kwance saman dutsen da ke a kasar ruwan mai girma da faɗi su markanta duk ta rufe fuskarta rigar jikinta duk ta nannaɗe ta manne mata biji-biji take iya hango ta saboda kasar ruwa ne waro ido waje da nejo ta yi a matukar tsoraci take kallon yarinyar shin mutum ko aljan Abinda ta fara sakawa a ranta kenan tunawa da wata tatsuniya da nannan suke musu akan macen kifi nan da nan tsoro ya darsa a cikin zuciyarta a gaggauce ta fiddo da kanta daga cikin ruwan tana faman mayar da numfashi wasu wasi ta shiga yi a cikin zuciyarta anya yarinyar da ta gani a cikin ruwan mutum ce ko dai ta macen kifi ce ko dan ko dan ruwa ta jima tana wannan zancen zucin kafin ta kuma nutse kanta cikin ruwan cike da fargaba ta nufi inda yarinyar take saman dutse har Allah ya kawo ta saitin inda yarinyar take hannu biyu ta sa ta ɗauko ta sama ta rinƙa yi har ta fito da kanta daga cikin ruwan nutsuwa ta tana kallon kyakkyawar yarinya daga gani ba karamin jiki ta ji ba Allah kaɗai ya san tun wani lokaci take kwance a kasar ruwa cikinta ya yi bulbul da shi da alama ta shaki ruwa sosai ho ho ho Allah sarki wannan kenan to jama'a an rasa shaidar da za ta bayyana abin da ya faru ta kenan za a san me ya faru da su tace su wane ne waɗannan mutanen masu haɗarin gaske shin da neju za ta taimaki angel idan ta taimake ta kuna tunanin angel yarinya mai kiriniya za ta juri zama a hannun fulanin daji ya za ta rayu ba tare da mahaifinta ba Duk dai a cikin littafin kurkukun kaddara za ku samu amsoshin tambayoyinku tafiyar ta daban ce salam ma ta daban ne a kullum buri na in kawo sabon salo at first time da ji ta kalli fuskar yarinyar sai ta ji tsananin tausayinta kuma nan take ta ji tana son ta taimaki rayuwarta tunda ta ayyana hakan a zuciyarta sai ta ji ta daina jin tsoron tafkekiyar ramin ko don saboda yarinyar za ta yi iyakar bakin kokarinta wurin ganin ta ceci rayuwarta dabara ce ta faɗo mata a ranta da sauri ta sanya hannu ɗaya ta kwace ta kunce kallabinta da ta ɗaura ɗamara da shi ɗayan hannun kuma ta naɗe da yarinyar a saman bayanta ta goya ta kafin a hankali ta ci gaba da matsawa cikin ruwan har ta karaso jikin gwamagwaman duwatsun da ke kewaye da wurin jikinsa akwai hudoji tsaf mutum zai iya daddafawa ya haura sama sai dai yana da matukar hatsari idan duwatsun jiki suka ɓallo mutum zai iya yin zai iya jin mummunan rauni gashi ita har da goyo cike daga fargaba da nejo ta sanya hannayenta ta dafa jikin dutsen a haka ta rinka tafiya tana bin jikinsu har Allah ya taimake ta ta hauro sama tana faman mayar da numfashi da sauri ta sanya hannunta tare da warwayo goyon da ta yi makanta ta sako da ita a hankali ta kwantar da ita saman ciyayin dagowa ta yi tare da kallon shayinta da ke ta kuka ta wurga musu harara don ba karamin haushinsu take ji ba daga gani dai akwai kuruciya a tattare da ita mayar da idanunta ta yi akan fuskar yarinyar ta sanya hannu tana yaye sumar kanta da ta rufe fuskarta ta yi wani irin haske kananan labbanta sun yi pink sosai suka hannayenta ta daura a saman kirjinta ta shiga danna shi nan take ruwa ya soma fesowa ta bakinta da hancinta ci gaba da dannawa ta yi har sai da ruwa ya daina zubowa nutsuwa ta yi tana kallanta ta yi tunanin za ta farka amma sai ta ga ko motsi ba ta yi ba da sauri ta jogana kunnanta saitin zuciyarta don ta ji idan tana harbawa a razani ta dago ta duk a jagule fargabanta kada a ce yarinyar ta rasa ranta tunawa ta yi da saman dutsen da ta ganta a kwance hannu ta sa ta juyo da bayanta ta cusa yatsun hannunta cikin sumar kanta da ta ci kurkuɗe har sai da ta fiddo da fatar kanta parasol a nan ta ga raunin da ta ji a shi kanta ne ya ɗan fashe daga baya sakamakon buguwa da kanta ya yi a jikin dutsen a ruɗe da nejo ta miƙe tare da ɗaukar ta ta saba ta a saman gafaɗarta sam ta manta da shanayensu hankalinta na akan yarinyar da ke cikin mawuyacin hali matsawa ta yi da gudun gaske tamkar za ta tashi sama tana cikin gudun nan wani bafulatani sanye cikin kayan fulani da yar hularsa hannun shi rike da sanda zai gifta karab idanun shi suka sauka akan danejo da ke tsula gudu mamaki ne ya kama shi daga murya yi tare da kwala mata kira har cikin kanta ta jiyo kiran da ya yi mata ba tare da ta juyo ba ta kalle shi ta amsa mishi da na'am cikin harshen fulatanci ya ce ina ta baro musu shanayensu kuma menene ta ɗauko a hannunta ta ce mishi suna nan suna can suna kiwo Yaje ya ci gaba da kula da su daga haka ba ta kara cewa uffan ba girgiza kai ba wuro ya yi a ransa ya ba za ta taɓa canzawa ba daga haka ya nufi cikin dajin inda shanayensu suke Allah sarki da naji kuwa bata nufi ko ina ba sai wuraren wasu bukkoki rukuni rukuni a sun yi shida a gefen ɗaya daga cikin bukkunan wani tsoho ne dukub zaune cikin kayan fulani daga gefe kuma wasu manyan mata ne sun kwan biyu a duniya sai saukar gero suke sai su sai su sukar gero suke yi ga wasu kuma 'yan mata su biyu matasa suna ɓarar masara tun daga nesa tsohon ya hango ta da karfi ya ambaci sunanta Da danejo lokaci ɗaya sauran mutanen suka ɗago suna kallonta ganin yadda take ta gudu yasa duk suka yi tunanin ko wani mugun abin ne ya biyo ta ai a guje suka nufi cikin bukkokinsu kowa ya ɗauko makaminsa shi ma tsohon ya mike yana danƙwale kafa ya shige cikin bukkar gefensa sai gashi ya fito hannun shi shirke da mashi to fa yaki ya tashi karasowa dai tana ta faman haki lokacin da suka lura da abin da ke rike a hannunta sai kowa ya ajiye makaman yakinsa suka tattara hankalinsu zuwa kan yarinyar da ta ɗauko a saman shimfiɗar kakansu ta sauke yarinyar tare da dagowa ta kalli kakansu cikin harshen fullanci ta yi mishi bayanin inda ta tsince ta ko da jin hakan jiki na rawa ya koma cikin bukkarsa sai gashi ya fito hannun shi rike da yar jakar fata a gefen shimfiɗar ya sauke jakar ya ce madanejo ta nuna mishi inda ta ji ciwon rub da ciki ta kwantar da ita ta sa hannu ta yaye su markanta nan suka ga raunin da ta ji buɗe jakar yayi ya ciro wasu magunguna nasa na gargajiya wanda suke ima mutum treatment da su idan ya ji ciwo matsawa sauran fulanin suka yi gaba ɗaya suka yi musu da suka yi wasu da kawanya duk sun baza idanuwansu akan yarinyar cikin kankanin lokaci ya kammala imata mata treatment din raunin nata sannan ya kalli da ya ce ta ɗauke ta ta kai ta cikin bukkarsu ta karɓo bargunan da suke lulluɓuwa da su a rufa mata jikinta sannan a haɗo garwashin wuta a sanya mata a cikin ɗakin don ya ɗumama bayan da ta ɗauke ta ta kai ta cikin bukkarsu saman shimfiɗar da suke kwana ta kwantar da ita ta fita zuwa sauran bukokin ta karɓo bargunansu da zuwansu da zannuwa duka ta haɗo su a hannunta ta shigo cikin bukkar ta lallaɓa mata su kamar yadda kakansu ya ce ta yi mata tana cikin nannaɗe ta cikin bargunan adda ta shigo hannunta riƙe da murfi na karfe garwashin wuta ne jawar a samansa a gefe ɗaya ta ajiye garwashin wutar kafin ta samu wuri ta zauna a gefen da nejo magana suka so mai cikin fallancinsu tausayinta nake ji karamar yarinya da ita ko ya aka ta faɗa cikin ruwa shin ina iyayenta suke ne ta ya aka ta shigo cikin kurmin dajin nan Tanejo ce ta yi maganar fuskarta da alamar tausayinta Adda ta ce ni kaina na kamu da tausayinta Allah kaɗai san daga wata uwa duniyar take har na kosa ta farka duk da na san zai yi wuya a ce tana jin yaran mu baiwar Allah ka ta kyakkyawa da ita kamar ta macen aljina da kaka yake ba mu labarinta murmushi da nejo ta danyi kafin ta ce tun kafin ma ta farka na ji na kamu da santa sosai kamar ni na haife ta wani irin kallo adda ta yi mata ke da ko aure baki baki da shi da ne ta ce ai ba laifi bane dan na kira ta da yata balle kuma ni da na tsince ta cikin ruwa kin ga kuwa a yanzu ba ta da wani makusanci da ya wuce ni jinjina kai adda ta yi ba zan biye miki ba sarkin soroto ta miƙe tare da ficewa daga cikin bukar Takaitaccen tarihin Danejo Fulanin daji ne masu yawo masu yada zango a cikin daji wurin da ke da yalwataccen abincin da dabbobinsu za su ci, kuma su yi kiwo su yi noma. Fulani ne da ke rayuwa a cikin daji babu wayewa a tattare da su, kuma suna da suna da karancin ilimin addini a wannan lokacin saboda su kaɗai suke rayuwarsu a daji. Family ɗin Danejo ba su da yawa saboda yawansu ba a wuri ɗaya suke ba, kowa ya kama gabansa kaɗan ne suka rage. ita dai ta kasance marainiya ce iyayenta sun rasu tun kafin ta mallaki hankalinta kuma ita kadai suka haifa ta taso a hannun kanwar mahaifiyarta wadda suke kira da inna wuro yayyunta hudu ba wuro shine babban amin ƴaƴanta hudu ba wuro shine babban ɗanta yana da mata ɗaya haulatu ɗansu ɗaya wanda suke kira da cubaɗo bayan shi sai adda ita ce ta biyu sai gidaɗo sai kuma kanwarsu asiya kakanninsu duk sun rasu ɗaya kaɗai ya rage musu na ɓangaren mahaifiyarsu su kaɗai suke rayuwarsu a wuri ɗaya yana ranar da nejo bata motsa ba ta kasa ta tsare sai yarinyar ta farka saboda ta kwallafa rai a kanta sosai tun kafin ma ta farka ta san wace ce ita Allah ya jarabce ta tun kafin ta farka ta san wace ce ita Allah ya jarabce ta da san yarinyar tun tana sa ran za ta farka har dare yayi bata farka ba har sun fara fidda rai su uku ne a cikin bukkar Danejo da kuma Hasiya suna ta zaman jiran farkawar ta har bacci yayi awon gaba da su. Tsakar dare lokacin kowa yayi bacci cikin 'yar bukkarsa ta soma mutsu-mutsun bude idanunta. Kokarin motsa jikinta ta yi sai dai ina sam ta kasa tamkar an daure ta da igiyoyi haka take ji ga wani irin zafi da take ji a jikinta. Sautin muryar ta san baya fita can kasan makoshi take sambato. Ta mu koma gida tsoro nake ji tun sautin baya fita har ya fara fita da karfi da iya karfinta na karshe ta yaye bargunan da suka lullubar mata bude idananta ta yi sosai tana kallon bukkar wasu jerin kwaryoyi ta gani a jere da wani akwatin karfe da sauran tarkacensu na fulanin daji wurga idananta ta yi akan fitilar kwan da ke ajiye a kasa wanda ta haskaka cikin bukkar kafin ta kai idananta kansu da nejo da ke ta bacci daga zaune suna gadinta wani irin tsoro ne ya ziyarci zuciyarta hankalinta ya tashi matuka ganin bakin fuskoki ga kuma wani wuri mai kama da kurkukun kaji rushewa ta yi da matsanancin kuka a firgice da nejo da hasiya suka farka jin kukan mutum tsare ta da ido suka yi suna kallon kamar yadda take kallon su cikin harcen fulatanci suka soma kokarin rarrashinta ta wawaro musu idanunta jin suna yi mata gwarance ci gaba da kuka dai tana faɗin dadi hoyo Allah na ina dadi na yake su wane ne ku a ina nake ne miƙewa ta yi da kyar saboda ba isasshen lafiya gare ta ba cikinta sai kyar ma yake yi ga uwar zufa da ta wanke mata jikin nata ganin tana kokarin neman hanyar fita daga cikin bukar yasa suka miƙe da sauri suka nufe ta za su rike ta watsewa ta yi da gudu tana bin jikin bukar a ƙoƙarinta na ta gano hanyar da za ta ɓace da za ta fice su kuwa sun dage sai hakuri suke bata ki hakuri ki zauna baki da lafiya mu ma mutane ne kamar ke kada ki ji tsoron mu ba za mu cutar da ke ba tunda suka soma magana take ta faman zazzare musu idanuwanta saboda ba ta fahimtar yaren su saboda ba ta fahimtar yaran da suke yi mata magana da shi na kuma har da fahimci cewa lallashinta suke yi wayyo Allah dadina ni kuma da ni wurin na. ina so na gansa sosai take yi musu kuka mai tsiwar gaske gabaki ɗaya sautin kukan nata ya karaɗe kunnuwan duk wani mai yin bacci a cikin bukkokin kukanta ya ishe su ɗaya bayan ɗaya suka soma fitowa daga cikin bukkunansu kowa yana ta faman yin hamma a haka suka nufi bukkarsu danejo inda suke jike suke jiyo sautin kukan nata inna wuro ce ta shigo ciki tare da su haulatu gaba ɗaya suka ɗaura idanuwansu akan angel da ke ta kuka tambayar su nejo suka yi me ke faruwa su ma suka ce ba su sani ba ta tashi tana kuka kuma su ba su san harshen da take yi musu magana da shi ba a daren ranar babu wanda ya rintsa a cikinsu taruwa suka yi a kanta suna ta aikin lallashi ta burkice musu san ba ta fahimtar su kamar yadda su ma ba sa fahimtar ta sunan dadin da kawai take kira koya rayuwar Angel za ta kasance a cikin fulanin daji yarinyar da ta taso cikin kulawa da soyayyar mahaifinta bata san rashi ba bata san maraici ba ta saba da rayuwar gatanci sai abin da take so dadin ta yake yi mata yau ga ta a kurmin daji cikin fulanin daji mutanen da ba sa jin harshen Hausa sai fulatanci ita kuma ba ta jin fulatanci daga Hausa sai turanci sai kuma larabcin da ta koya a makarantar islamiyyar da take zuwa ta ya za ta iya jurewa na zama da su abincinsu yanayin rayuwarsu sam ta bambanta da mutanen da ke rayuwa a cikin gari to me da me da me da me zai faru kenan kai littafin kurkukun kaddara kenan ni dai ban san me zan ce musu ko game da labarin nan ba sai dai in ce ku ci gaba da bibiyan dan Salman ku dan jin ci gaban labarin duka duka a nan zan dagata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin jin ya ta kasance Daneju za ta ci gaba da zama a garin da ba ta san kowa ba ba ta jin su ba sa jin nata duk dai kawai ma haɗa kashi na gaba dan jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkukun kaddara kashi na tara haka rayuwa ta ci gaba da kasancewa abinci kansa sai abi da mami sun ta sata a gaba tukunna take cinsa a ƙarshe da ciwon nata yayyawa duk ta duba ta a shi hada laulayin ciki Allahu akbar abin da suka jima suna roƙon Allah ya ba su ita da uziyar gashi yau Allah ya karɓa addu'ar su a lokacin da shi uziyar din baya nan Allah sarki rayuwa kenan masu saurare na idan baku manta ba anan maka dagata sai kuma daura kai tsaye ina mai da bagwagware na ji na shiru da kuka yi